I'm delighted to report today that after nearly four weeks of observing a strict medical regime, I have now received the all clear after two consecutive negative test results. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i kenan lokacin da yake sanar da sakamakon warkewar shi daga kamuwa da cutar corona bayan gwaje-gwaje guda biyu waɗanda suka tabbatar da ya watsake. Gwamna Nasiru ‘yan rufa'i dai shi ne na farko da ya kamu da cutar corona a jihar Kaduna. kuma shine na ƙarshe cikin mutum shidan farko da suka kamu da cutar da ya warke idan ban da wasu sabbi guda ukun da aka ƙara sanarwa su ma sun kamu. On Monday, we received the sad news that three more positive cases have been discovered in Kaduna. Gwamna ‘yan rufa'i ya ce a ranar Litinin ne muka samu bakin labarin mutum uku sun sake kamuwa da cutar corona a jihar Kaduna. za su samu cikakkiyar kulawa daga jami'an lafiya na jiha kuma muna musu fatan warkewa daga cutar ta korona cikin sauri dole ne mu miƙe tsaye domin korar korona daga kaduna a matsayina na wanda ya ji yadda ake ji da wannan cuta ba zan yi fatan ta kama ko da mafi tsananin abokin gabata ba kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce yanzu ne ma za a fara zafafa yaƙi da cutar corona a jihar kaduna yanzu da muke wannan maganan tuni gwamna ya riga ya fara aikinsa kamar inda ya saba kamun kamuwa da wannan cutar to yanzu ne ma za a fara kuma wata sabuwar yaki da wannan cutar abin da muke nufi a nan shine ai ba mu fagan zama ba wannan damaran yanzu ma aka daura ta tunda shi jagoran mu gashi ya fito a gane shine yanzu ne za mu ma daura damara a fara yaki da wannan cutar kamar wannan maganan da ake da cewa idan maciji aka ce ya sare ka ko tsumma ka gani zai ankarar da kai da sauransu to in Allah ya so ya yarda insha Allah za mu sake zafafa wannan abin da muke amma ba za mu gajiya ba za mu ci gaba da sanarwa mutane a guji yawan fitan tarin dango wadda ake yawan cakudewa wada ake yi yanzu ne ma aka fara wannan yaki tunuma gwamna Nasiru El Rufai ya ba da wani sabon umarni let me conclude by informing the citizens of Kaduna State ya ce bari in karkare jawabi na da sanar da al'ummar jihar kaduna cewa na mika kuskurima a kan dokar keɓe al'umma a gida wadda ke buƙatar duk wanda zai fita daga gida sai ya saka takunkumin rufe fuskan da zai rufe baki da hanci gwamnatin jiha kuma za ta samar da wannan takunkumi kyauta ga talakawa da sauran mabukata idan hali ya yi ma ga ɗaukacin al'ummar jihar kaduna baki ɗaya and if possible to each and every citizen of the state Isa Lawal Ikara, mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya.